to yanzu cikin yarjejeniyar da muka nan gai da ƙasar togo don suna an kasa masu shiga ne tsaka tsakanin yawo eh, da mu niger da su da mutanen sierra leone magabatanmu na shugaban ƙasa da shi da mambobin senespe tunda togo dai ita ƙasa ce wadda ta nuna muna kamana don ku muka ba da eh, suka ba da incin a sallami wannan yaron a miƙa shi me a hukumance sai da aka komo ta kan juju ya bashi ya ba da bailin shi a hukumance aka sake shi aka ce to yana iya zuwa lome can ya zamana ya yi karatun shi kuma hukumomin togo suke za kula da shi yanzu yana ci a kasar togo tun jiya can ya kwana tun jiya da dare can ya kwana tunda yana fita daga gaban alkali yana fita daga residence sai ga jirgi wanda ya kamata ya da shi da premier minister da ministan ah, asashen harkokin kasashen eh, waje na togo da ni muka karbe shi muka muka shi ga hannun ministry in eh, afar italian na togo su tare su suka ta cikin jirgi guda suka ta akwai sharaɗi cikin sakin nashi sharaɗi wanda aka baka kasanta lala a sunan shi kinan shari'in ka dabor na farko laihin da kai yana nan kamun kotu ta yi bincike ta ƙare ko ta zartar da hukunci ko ta ce ba kai laihi ba kenan an baka alawusu ne don ka je ka ci gaba da ayyukanka amma lokacin da kotu ta bukato ka dawo ana buƙatar ka su ma kasashen kasar eh, togon alkawalin ta doka muna ba za a yi wani abu wanda zai cuta ma kasarmu ba. misali eh, misali kun ce domin yayya faruwa ne ga yanayin wato zafin siyasa da aka shiga jamhuriyar Nijar hmm. ko ka dauki wani mataki a kokarin da ake wani shawo kan matsala da ake ciki da ma sasanta da kungiyar ECOWAS hmm. mun san cewa kungiyar ECOWAS da kasashe da amne sun shiga da irin wannan bukata ta nema a saki shi tsohon shugaban kasa da mai dakin sa ah, kun saki ɗansa su kuma mu ce makomar su to problem ma eh, mi sunan shi mai shugaban kasa da mai dakin sa ah, a gaba an ga yanda tahiyal ta bada amma akwai abin da ya kamata ka sani eh, in ma eh, matar shugaban kasa ba ta ba kamar cikin bukatoci na shugaban kasa shi da kanshi kamar abin da ni ya hito da bakin magabata na ba dukansu ba amma zan ci musu albasa da baki ga yarda da amincewa shugaban kasa tsohon shugaban kasa na matar shi ta kitar da shi to kuma yanzu zancen su yana gaban kotu rancen shi shugaban kasa na gaban kotu kotu ce za ta ba da budur ah, bayanan da ya kamata bisa kai da yanayin da yake ciki